biyo bayan zahin da al'amurra suka yi a jamhuriyar Nijar 'yan watanni da suka gabata da ba a can shekarun baya tsakanin maluma addinai da hukumomin kasar game da maganar tsarin iyali shi yasa kungiyar nan mai kula da haɗa kan mabambanta addinai sidir ta haɗa maluma addinai na musulunci da na krista game da maganar saka sarri tsakanin wannan da waccan haihuwa kasancewa hakan na jefa mata da magidanta maza cikin halin ni'yasu kamar yanda da jagoran taron ya yi mini karin bayani. na Sheikh Alhaji Umar Mahmud Bashir mai ne shugaba na kasashe guda goma na Afirka wanda suke kula da haɓaka ci gaba da kuma lahiya. Da haka mun zo yau kwanni ba don wani abu dai mu zo mu kawo gudunmuwar mu bangare na sa ta zala tsakanin aihuwa da aihuwa dan abu ne sananne akan ce a Nijar ana samun mace-mace na uwaye mata da na yara wanda yake yake kawo alloba mai girma game da rirritsa da mata suke samun kansu da su ko kuma marasa lahiya. Da haka aka ba mu ɗaukin wannan kuma muka zo don mu kawo gudunmuwar mu wannan. ya wakana a garin birnin Kwanni kuma ya sa malumma addinan yin kai guda game da amincewa da maganar tsarin iyali ko da yake sun yi fatali ko watsi da maganar kayyade iyali. Muhammadu dan wazifa da musulmi da kirista kowane ga abin da ya dogara a kai ne shi ba a hana ka tana rurutsa marmakon a ce ɗana ciki dana waje Kinan ya sha nonon nan da ciki Kinan sai aka ce ai Allah da kansa ya ce ana iya a shayar da ɗa nono shekara guda biyu cikakku ga wanda ya nuhi kenan ya kai wannan lokaci na shahadar nuno dan haka kenan musulunci tun da alkur'ani da kansa Allah ya bada ga shawara cewa ana ya shahadar da nono shekara biyu cikakku ga wanda ya nuhi shahadar nono a shekara biyu kenan a shekara ganan kenan tsari ya tafi mai kyau da ya sha nono ya waraka daga kinan magagen kinan kurciyar da annan gare ta shi a jinjiri to wannan shine mun kai ittifaki da malamai da su wajen kiristoci duka an kai baki guda amma a ce a bakin ɗa ɗaya za haihuwa ko ɗa biyu za ka haihuwa a dai ƙayyade maka wannan muka ce mu yarda ba dama musulunci bai yarda ba sunana fasar abubakar musa ƙarƙashin iglesia assembly da dieu nijar zan magana akan tazara ga iyali abinda aka haifa da ƙarfi gare shi shine tazara na iyali to tazara na iyali kuma abu ne wanda ke da muhimmanci domin yana kawo taimako zuwa ga uwa zuwa ga yaron zuwa ga kuma uban sannan bisa ga mun dan tattauna bisa ga zancen kaida iyali wannan kaida iyali bisa ga maganar ubangiji a bangaren mu kiristanci a ubangiji Allah ya ce mu haifafa mu cika duniya ubangiji bai ba mu izinin a ce ga yancan ka ce na sa doka ko gashi daidai ɗayan da zan haifa ba a'a kasancewa ana yawan samun saɓani game da maganar ta tsarin iyali tsakanin hukumomin kasar da malumma addinan yasa hukumomi ke ci gaba da bambanta zare da abawa akan wannan zancen kamar yadda mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar babbar asibitin birnin Kwanni Asuman Abdulmuni ya mini karin bayani. Mahaihon nan ba bata huta ba, ta sabke, ta aiki ta gaji, tana sabke an ɗauko an daɗa mata. Kaga kenan abin nan da ya shigo ya shigo cikin yanayi wanda ba irin wanda ake bukata ba tunda ya shigo cikin wuri da ya gaji Tashin shi zai yi wuya ko kuma zai zo cikin jidali kwarai. Kenan in bai anniya ba abin nan yohin nan ba za a tayar shi shi da ta kamata. mace kan kanta gangar jiki ta gaji wadda ta yi fama wata tara ana ɗaukar yohi ana sabkewa bayan an hita kwanan nan arba'in kenan biki abu ya shigo kaga akwai shi dali kwarai to ba mu ci son haka ba ba mu ce ba a ka'ide ba sai yaro biyu sai yaro uku a'a batun tsari mun kai kasancewa maganar ta fi shafuwar iya mata wata malamar asibiti ta yi mini bayanin muhimmancin tsarin iyali wa iya matan sunana madan ibrahim nafisat sashi fam na likita babba a shirye kwanni eh, tsarin iyali ana nihin mana a sa tsarari tsakanin aihuwa da aihuwa farawa da bisa kan ita uwar ma da kanta ita ke ɗaukar ciki kenan ciki wata tara akwai wuya ko sabida haka an Allah ya sirke mace nan lahiya ake so ta ɗauki maganin hutu ana iya ɗaukar maganin hutu tun shekara uku zuwa ma har sama da haka nan saboda ma'aiwa ta samu ita ta huta ita ma matar ta huta saboda bisa lahiyarta har shi ma miji aljihu shi huta hukumomi dai a jamhuriyar ta Nijar na ci gaba da kira ga 'yan kasar da su rungumi tsarin iyali ta la'akari da yadda al'ummar kasar ke karuwa cikin kankanan lokaci ko da yake abin kan sa su yi hannun riga da malumman kasar inda abin ke haifar da jojin wuya a mafi yawancin lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar